wajen alkali. Wannan rashin lafiya ta zo da shi mun tabbatar ba asibitin nasara ba duk wani asibiti da za a je zuwa. Inda wannan mara lafiya yadda ta zo da yanayinta to lallai in kaga ta rayu wannan wata hikima ce ta ubangiji wannan ya nuna ba wani sakaci bane daga bangaren ma'aikatan mu duk abin da ya kamata ma'aikatan mu su yi domin su ceto wannan mata sun yi ko babu wata alaka da cewa wannan mata sai ta biya kuɗi sannan za a kula da ita domin ba a maganan ma kuɗi sai ko da zai biya kuɗi ta ni dai na san ba taɓa matata ba sai da aka bude fayil sannan aka bani receipt na magunguna na je pharmacy aka yi min total ɗin kuɗi suka ce in je in samu kashiya na nemi inda kashiya yake na je domin ba guri ɗaya ne da pharmacy da gun kashiya ba ta ce ba ta karɓar tsohon kuɗi ba kuma ni kaɗai ta gaya ba akwai mutane da dama a gurin so kasancewa ba ni da sabon kuɗi na zaro ATM daga aljihuna na ce to gashi abin POS in cire ta ce ba su da POS ta ɗauko wani account number Polaris Bank ta bani a nan na tura musu kuɗi bayan na tura kuɗi na ce na tura a wannan lokacin ne ka bani receipt na koma pharmacy suka har haɗo magunguna suka bani na tafin na je na kaiwa inda ake bukata haka zalika bangaren jini suka ce suna su bukatar jini sabo na kira mutane na aka dauka wajen daukar jinin nan ma sai da suka kara rubutu suka ce sai na je na siyo leda da ake daukar jinin ina zuwa suka ce ba su da shi sai dai in fita waje na fita waje akwai wani pharmacy yana kallon asibitin nasarawa na je na siyo a nan bayan na kawo an dauka kuma jinin ma aka hana mu aka rubuta kuɗi a baya aka ce sai mun biya naira dubu hudu ita ma muka koma muka biya lokacin da muka je muka biya wannan dubu hudun amma ni har yanzu babu wani wanda ya kira ni daga wannan asibiti ko ya ce min ya karin hakuri ko ya gayan wata magana babu wanda ya kira ni sannan suna ikirarin ma ban je asibitin ba in ban je asibitin ba shikenan dimo mutuwa ce ta gigita ni na ambaci sunan asibitin su kawai abinda nake kira anan shine kungiyoyin kara haƙƙin bil adam su nema wannan biwar Allah shi ma'usan labaran da jaririyar ta haƙƙin su akan wulakanci da abin da kasanci da aka musu idan aka ban magana nan ta wuce to fa za a ci gaba da kashe iyayen mutane